Fitacciyar jarumar dandalin TikTok ɗin nan wato Murja Ibrahim Kunya ta wallafa wani bidiyo a dandalin sada zumunta inda take taya ango da amarya wato Gfresh Al'amin da amaryarsa wato sai da Sadiya Haruna wacce aka ɗaura aurensu a masallacin Isiyaka Rabi'u da ke Goron Dutse a jihar Kano sai da Sadiya Haruna tare da angon angonta Gfresh wacce su ta yi ƙaurin suna wadda a kwanakin baya har aka samu tangarɗa inda suka yi baram-baram da juna to sai dai cikin ikon Allah daga baya an zo an ɗaura an daidaita tsakani har ma ta kai ga yau an ɗaura auren waɗannan masoya wadda soyayya su ta daɗe tana jawo cece kuce a dandalin sada zumunta a ci gaba da shagulgulan wannan biki ne jarumai da dama suka fito suna tattaya su farin ciki tare da addu'ar ubangiji Allah ya zaunar da su lafiya ubangiji Allah ya daidaita tsakani ciki kuwa har da fitacciyar jarumar nan ta dandalin sada zumuntar TikTok wato Murja Ibrahim Kunya cikin wata shiga ta Fulani kamar yacce kuke gani jarumar ta fito ta hau kan wata waka da ake yi da yaren Fulatanci inda jarumar take murna tare da taya ango da amarya ji fresh al'amin da amaryarsa sai da sadiya haruna fatan alkhairi da doro ubangiji allah ya sa wannan aure ya zama sila ta shiryar su amin summa amin a nan mu ma muke addu'ar ubangiji allah ibada zaman lafiya ya kuma sa wannan aure da aka yi shine silar shiryar su amin amin idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like